daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25 da 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa a kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo Za kuma a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A yau talatin ga watan Yuli na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai dora ne a jin ra'ayoyin matasa kan halin da suka tsinci kansu a ciki a yau. da gurinsu na shiga harkar siyasa su ma a dama da su a matsayinsu na matasa domin a samar da sauyi kuma su ma a ga kamun ludayinsu akwai bayani akan yadda za a warware matsalolin ma'aurata a kotu ko kuma a wajen kotu cikin mutuntawa shirin na kuma dauke da hira da wasu baki da aka gayyato a cikin shirin muna kuma tafa da wani girkin mai kayatarwa bangaren kwalama Da haka sai a ƙara gyara zama a saurari shirin namu na yau da gobe. Haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci barin ja gefe in barku da wakiliyarmu a Ghana, Hawwa Abdulkarim, inda ta ɗora da jin ra'ayin matasa. Hawwa'u gare ki. sai yau shirin ya fara da jin ra'ayoyin matasa kamar yadda suka faɗi cewa lokaci ya kai da matasa su sunduma kansu a cikin siyasa dumu-dumu sannan mu karasa tattaunawa mu da babban lauyan nan akan bambancin auren gargajiya da yin rajistan aure a kotu kamar da muka yi muku alkawari a wancan satin sannan mu tattauna da jami'ar ncce daga nan mu saurari wakan arabi zapoy daban kike mu kawo karshen shirin da dafa tuwo da miyan ayoyo mai dauke da tarin lafiya a bangaren kwalama matasa na ganin lokaci ya kai da ya kamata a dama da su cikin dukkanin harkokin siyasa har ya kai lokacin da su ne za su jagoranci kasashensu ga dai bayani daga bakinsu. Assalamu alaikum jama'a sunana Muhammad Ali matashi a Ghana. amfana afirka duniya baki daya ya kai ya cancanci ya kamata mu matasa mu tashi mu karbi incin gari domin ka duba over the years na sufufin su ke rike da garukan ka duba amma me suka kulla ma duniya ko me suka kulla ma matasan da ke tashi in ka duba kuma cikin statistics kana gan kamar matasa sun fi yawa amma ba aiki abubuwa bi tafiya kan da ya kamata yana mini kamar lokaci ya kai mu matasan don ya fi mu saya mu ma mu shiga in siyasa ne komi ne ne mu shiga saboda mu yi kanmu domin ka duba tsofaffin nan da suke rana muna ba su ba su san abin da ke damun mu kuma yanzu duniyan ma abin ya fara sakewa matasa mun fara ɗaukan incin garuka in ka duba garuka kamar burkina faso matashi ne shine presidentin garin yanzu in ka duba senegal matashi ne duba ma france ma da kansu duba presidentin france macron bisa yana mini kamar ya kai lokaci da yanzu matasa ya fi su saya saboda su suka san abin da ke damu sunana hadiza idi gaskiya gaskiya ne lokaci ya yi da matasa za su daga murya karara domin bayyana cewa su ma za su iya rika mulki saboda shekaru da yawa ana samun manyan mutane da ake ba su mulki kuma ba mu ga wani abin alhairi abin alfahari da yake faruwa ba sai dai cin hanci zalunci da rashawa da dai abubuwan da bai kamata ba so ni a gani na lokaci ya yi da matasa kuma za su yi fadan mulki saboda abubuwa ya canza mu samu kwanciyar hankali suna akilu muhammadu ayatullah dole ne matasa saka mu cikin siyasa kuwa dole kuwa domin abin da nisa nake fada wanga ki duba bangaren french country singa da kuku da aka yi na matasa suka karbi garin suke duban garin matasa suka karbi suke duban garin don dole ne a ci matasa mu saka mu cikin siyasa don abin da yasa kuma kana gan matashi an yi school an yi education sosai kuma ba ba manyan ba baya matasan anya su shigo gaba a zuwa a yi siyasa ko me da yi manyan su da experience kuma ba experience ba kuma hankali sabon fresh ankali zai zo ya zuwa sake gari a zuwa sake afirka ni to me gaskiya zan fadi kowane matashi ya ce sa ka cikin siyasa kuma ba wai abi siyasa domin abi kudi ka san abin da ya sa ka shiga cikin siyasa assalamu alaikum sunana abubakar fatima zahara da farko dai na murna bayyana biyu dina mu mata a cikin siyasa yana da muhimmanci sosai in terms of ciniki goyon bayan iyalai ta kudi kuma yana bara ya zama abin koyi ma mace ko na ce mata matasa kuma yana kara ba mu mafi girman ilimi zuwa ta wani matsayi yana bar muna sarin matsayin mu ta mu mata kuma yana bar muna cima burin mu kuma a sofa so good alhamdulillah kuma mu mata muna kokari kara wayar da kan wasu matan ta fannin wayannan abubuwan da na assalamu alaikum sunana honorable muhammad mafuz bashir assembly member da ke wakiltar unguwar gbemamo da ke karkashin jagorancin okaikun of municipal assembly ya cancanta kuma dole ne matasa matasa su shiga cikin lamarin siyasa idan ka duba su tare dewa matasa su ne kaso dewa da ke cikin gari kuma dokokin da ake kafawa da shari'a da komai yana shafan matasa ya fi kowa so dewa sai ka je an ce wai matasa dai a da leaders of tomorrow to gaskiya ne matasa su ne da leaders of tomorrow amma har in yau ma nasu ne to dole ne a ce kaman abin da ya shafe su tare da su ne za a zauna a kafa wannan doka kuma ta kaka za su iya samu wannan dama a zauna da su sai in sun shiga cikin lamarin siyasa hususan yanzu da muka samu kanmu cikin Ghana muna cikin shekarun zaɓe December 7 ne za a yi zaɓe kana ganin matasa da yawa yanzu sun shigo cikin lamarin siyasa wannan na da kyau saboda matasa suke yawace yawace kuma suke ma'amala da junan su ne suka san ciwon junan su su ne suka san ciwon kansu. To bayan bayanan matasan za mu saurari ci gaban tattaunawar mu da babban lauyan nan kuma lacca a jami'ar koyar da ilimin aikin jarida Zakariya Tanko Musa inda za mu dora daga inda muka saya a wancan sati Martin. Lauya da ya yi bayanai akan bambancin auren kotu da auren gargajiya da ma auren musulmi da yadda kotu ke duban lamarin da irin hukuncin da kotu ke ɗauka akan lamarin auratayya. Yau ma zai ci gaba da bayaninsa inda yake cewa ko da ba ka yi rajistan aurenka a kotu ba idan har ka kai karar an ci zarafinka ko sabanin haka a kotu to kotu za ta kwatar maka da hakinka. Ko da ba ka yi rajista a kotun ba Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu koma ga hawa inda ta dora da ci gaban tattauna da barista Zakariya Tanko. Ko ba ka yi rajista court ba, izan dai ka je kana da hujja, kana da eh, hanya ka je wurin court ka ce ni da mijina muna nan ko ni da matana muna nan ka irin halin da take mini, ka irin halin da nake ciki ina son court ya ja mini ya kwato mini hakina. Za zuwa ce a in kana son ka sake ta kaya ka sake ta amma maimakon tana karkashin ka tana gidanka hakkinta ne ka ba ta abinci ba ta wurin kwana ka bata su kuma bai yi ka ce domin kai da ta kuna da fada sai ka bata wani abin da ka san wanga abin ganga ba abin da zai iya ya kai mata wani a cikin abinci bane so kila da da kuke da dadi kana bata maybe 50 cedis ko eh, cd 50 sai domin kai da ita kun samu wani eh, rashin jin dadi sai ka zo ka bata wani cd biyar wannan cd biyar kuma ba abin da zai iya ba wani bai iya biya mata wani bukata mm. duka wannan ana ya duba ana ya an duba karfin ka ne kai namijin mm-hmm. da abin da kake yi ya cancanta kai mata haka ka nan in ba ka nan bane court ya gaya maka sannan bancin wannan mhm. akwai kuma da kai ka kai kara wurin yan sanda ka ce ga abinda da mijina yake mini shi wannan abinda da matsalan da ke cikin wannan ne idan ka kai kara ana kiran wani cikin gana an kasase da yawa na da shi ana kiran su domestic violent unit mhm. suke duba sha'anin zama mace da namiji ko sa'anin dai batun zaman gida domin yawancin lokaci ana duba cewa na ka ce domestic violent wato namiji da mace ne kawai a amma ko kai ma kai kai da diyanka kuna gida baka ba shi abinci ko yayi wani laifi kai mai wani irin mugun duka ka ji mai ciwo ko baka ba shi Eh, sutura mai kyau baka ba su wurin kwana in wani ba ma yaron ba in wani na unguwa ya gani ya je kai laifin ka za a iya kama so duka yana cikin batun domestic violence amma na shanin namiji da mace idan mace ne ko namiji ta kai kara za a kira ta a tambaye ta ya zama criminal offense ne a cikin dokan gana criminal offense ne za a iya kama ka an iya kuma kai ka gaban kotu kotu kuma ya fine ka guilty za a iya baka fine ko za ka yi kajisar wasu sai ka ga sun ce kama eh, ni da na na tare shekara biyu kenan muna ɗaki ba kuɗin abinci ba komai ba kula da ni wannan maganan kanga yana nuna cewa za ta yi ta kai karan shi wurin za ta yi ta kai karan shi wuri biyu kara na farko za ta yi ta kai kara wurin yan sanda wannan nan criminal offense ne za a iya zuwa kama shi a hukunta shi sannan kuma za ta yi ta je kotu eh, ta je ta ce ga irin halin da nike ciki kotu dai iya zo ya bashi izini ya bashi umarni bayan an kira shi a domin ba ka iya ka yanke hukunci ba ka ji wancan bangaren ba don shi za a kira shi ne shi ma a ji maganan bakin shi a ji maganan bakin ta court ya duba abin da ya cancanta in ya gane cewa a namijin na cin zarafin mace ko mace ke cin zarafin mace wanda duka aka ga kamar shi ke da laifi za a bashi umarni a ce ka haka ka haka in bai yi haka nan ba bature ce is contempt of court kenan ya rena kotu kenan ya rena kotu kuma shi kuma wannan akwai jan kunnin da ake majan wannan kunne sannan kuma za ta je amma iri waɗanga abubuwa zuka ko mace ne ko namiji ne idan ka samu kanka ko ka samu kanki cikin wannan hali ji bature ya ce basis ne da daka iya ka je ka ce saboda wangani na son bar aure ka iya ka saya kan wannan ka bar aure kuma ko da ma kaya auren gargajiya ne ko na musulunci ne idan ya zo shi cewa kaman kana bin kan hanyar gargajiya ko kana bin kan hanyar musulunci an yi an kiya a ce wata lokaci shi ga namiji ya ce shi bai yarda ya sake mace ba kuma gashi kuma yana nan yana cin ranta yana bata mata rai bai yi ma abin da ya kamata ya yi za ka ka je court court ya fita kan wannan batun gargadiya ko kan batun addinin nan da court dai iya ya duba in lalle ya cancanta eh, a ce a yi wannan saki court zai ba da wannan divorce to su kuma wasu da suke iya misali shine bai saki matan ba shine kuma bai aurenta misali ya aureta aure ta matan shi ne matan shi ne tana daki suna daki ba eh. dadi shine bai duniya dai duka sun san kama suna aure a hukumance a shari'ance akwai wani shari'a da zai iya gansu su magance ma wannan matsala. shine cikin su kowanne cikin su duka dai iya tashi ya je gaban shari'a ya je ce ga harin halin da muke ciki muna so a kashe aure ana wannan ana ya sai akan wannan a kashe aure. amma bancin wannan ba wanda saboda manya biyu ne suka zo suka hadu ba wanda ya masa musu don ba tilasta ma mutum aure cikin kasa a cikin kasan gana ba tilasta maka aure idan ana so a maka aure ba ka amince da wannan aure ba ana tilasta maka in ka je wurin sariya za a iya waɗanda ke tilasta maka na an ya kama su aka kama su kuma an ya bar su sign bond cewa ba auren nan ba su yi maka wannan auren nan suka yi wannan allewa na an kama su don ba a tilasta ma mutum aure amma an kai ka yadda aka tilasta maka ka je ka yi ka shiga ciki kuma ka ga kaman a auren ga da na nayi yi ga har yanzu dai ni ba ni wani cikin wance hankali ce wani irin matsaloli da ke cikin aure kotu ke iya tsayawa ta ce wannan auren ta yanke farko idan ba auren gargajiya gargajiya in ba idan ba auren gargajiya bane mhm. ana ya tsayawa cewa kaman watakila mijinka ya je ya bi wani ko ya je ya kwana da wani daban waje na'am ha wannan ana sayawa kan wannan Araba. Araba aure in shari'a kenan cikin shari'a Mm-hmm. shine kuma da na biyu kuma shine unreasonable behavior ne unreasonable behavior kamar me shi yana nuna wani halin da halin ba hankali bai doka mm. a cikin zaman tare sannan kuma desertion desertion shine me shi ya barka ta yi mm. tafiya ya barka kamar shekara biyu baka jin baton shi baka mm. san da yake ba bai ci da ku bai komi shekara biyu ya barka ana saya kan wannan ai wannan sannan kuma separation kuna nan dai amma kuna nan kowa na harakan shi dai ne kamar shi shekara biyu amma a cikin shari'a kamar shekara biyu kuna nan ana nan dai gida amma kowa na harakan shi ba ba ba zaman namiji da mace ba ku samun jima'i ba ki dafa mai abinci bai ci ki kuna nan dai kuna nan dai haka nan kamar cikin shekara biyu ana sayawa kan wannan kashe aure kuma idan kuna tare na yau fada gobe fada a kira ku a shirya ku shirya wan bai yi ayi ayi ana zuwa court a ce yanzu ga fada mun nan ba mu iya mu shirya we are not compatible differences mu is irreconcilable ba mu iya mu jara irin wadanga ce na ce da muke ciki ana sayawa kan wannan mhm. araba to mun gode kwarai da gaske lawyer To masu aro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a cikin shirin na yau da gobe. Yanzu ga wa Abdulkarim da ci gaban shirin. yanzu sai kuma tattaunawa na gaba da bakuwar mu malama samira ma'aikaciyar hukumar wayar da kan bil'adama wato ncce inda za ta nuna wa 'yan kasa damar da suke da ita karkashin demokuradiyya. Salamu alaikum hajjaya sunanki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa na Sunana Samira Yahya Abdulrahman. ni eh, ma'aikata ncc national commission for civic education aka ce national commission for civic education mu institution ne na government da aka kirkiro under 1992 constitution lokaci an san kamar ghana shi like mun zo from a lot of coup until 1992 citizens da suka sun gaji da those coup and those regime suka ce no they have to change the constitution to samu one constitution da yanzu da zo under demokradiyya so every four years they should elect sabon shugaba so lokaci aka gan why not kawo eh, institution kamar ncc mu da al'umma batun rights responsibilities su kuma ya da yi a safeguard da demokradiyya na ghana so wato kungiya ne da ke wayar da kan mutane kansu san demokradiyyansu da eh, ka'idodin duk wani abin da ya shafi gwamnati da sauransu so ainihin su kuma da su da kansu 'yan kasa because kowa na da rights ko kuma kowa na da responsibility muna in kana cikin kasa akwai abin da yafi government ya yi maka kuma akwai abin da ke kuma yafi ke kuma ka yi ma kanka da dai kara kasa so ba lalle shi abin da ke daka amfana akan government wannan an ce shi that's your right mhm. by your responsibility me yafi ke kuma ka yi as a kasa kasan kama gani kuma abin da na yi na kare na To me ya kamata mutum ya yi domin ya san rightin shi a matsayin shi na kasa? First of all, abin da mu wanga constitution, ko ya san kamar constitution of Ghana ga ne the supreme law. Though musa san kamar yanzu mutane da na kuka kamar constitution na yafi a sake. Muna ce a sake amma do, do we even know the content of the constitution? Mm -hmm. In the san constitution abin da ke ciki ma da even help mu more than the way we are though you know it's not perfect akwai wasu clauses that doesn't favor the citizen but there are main ones for instance uh, the fundamental human rights under the constitution that every citizen has like uh, the right for basic health care education ya zo wannan da ya amfana kowa Kumaka ka responsibility ka miye fike fi yi for instance kaga ana adere wani ya saki bola ya ba adere. Mm. is your responsibility as citizen to protect environment ka da kake because wannan bola da ka saki ina da yake ya ce cutar da wani damin ke kuma as yan kasa ka fail kanka ka fail kasa shine abin da ya kamata ka sani waye na ababa mm. kare kanka da kare mutanen da ke kusa da kai a matsayin ka na dan adam wani dama kake da shi kamata hukuma ya kare ka ok muslima muka duba ba musamman hakkin mu akan majalisar mu muslim especially aka zo wurin MP yawanci suna gan kamar MP shi shi ya fi ya gina makaranta shi ya fi ya yi hanya ba musamman abin da ya fi su yi because mostly mun san kama ka zo eh, wurin majalisa that's assembly uh, not district assembly that's the parliament suna represent mu for to enact laws right to ya fi mu yan kasa da kan da mu zabi mu zabi wanda muka san kamar mai shi dai zo ya enact law da dai amfanin mu as citizen mhm. not because you have a religious sentiment mhm. ko a ce eh, ethnic sentiment ko a ce political sentiment statements. Wato yana da wani wani alaka da eh, addini ko eh, gargajiya ko kabila ko kuma siyasa siyasa to because aka zo duba that's why under the bigger umbrella shine the member of parliament because they can't do it all muna da MCE municipal assembly mm-hmm. under them they have the assemblyman aka zo the common fund itself yana zuwa office of municipal assembly So ya fi musan menene function su what is their objective so me mostly ina call ɗan eh, kasa kama ya fi mu kusa da assemblies more than even the one up there because kowane development yana start from the assembly because su because of that can say. in da ku yi assembly ma ku doki wanda ke unguwanku mhm. wanda ya san matsalolinku mhm. da ku da ku yi a atini tamka ka buga kofan shi ka ce ni kamar ga abin da muke fuskanta ne mhm. so su kuma su kai karan ku a bisa ya amma because assembly mostly they don't have any party colors attached to them so ana raina functions mm. but they have a bigger function, in and role. Kin ya ki bayyana mana functions guda biyu haka? Okay, mostly aka zo an san kaman development, they are development agents. Suke wato jakadun ci gaban unguwa. Jakadun ci gaban unguwa, that's a eh, development agent. And they have a common fund that through that common fund ake solve the issues of our society. Kagan da ya fi kowa like mun sani muna engage su muna zuwa kusa da su. Mu bar su zama abokan mu wani ishu ma ne mu fadi musu before ka ce kamar ka blame kamar ga muna kasan ba mu sa abin da gwamnati ya kamata mafi yawanci mu muna zamne idan matsala ya shafe mu sheki ji gotan nan babban gotan da ke kofan gidan mu nan mu gwamnati ya kamata ya zo ya muna to akai wa ya kamata ya zo ya yi wannan da da gata yana anda municipal assembly mhm. either mc dc or metropolitan to duk wani shugaban gundumar unguwanka shi ke da alhakin gyara maka gota da titi da duk wani ake akwai fitilun unguwa fitilu wato lighting da ke kewaye da unguwa duka su shugaban gundumomi suke da alhakin suke zuwa meeting assembly meeting ma da akwai a term that community ya fi su meet the assembly aka meet the assembly zo da enumerate problems the assembly ke fuskanta to su kuma suna meet with the leaders the government leaders so that's for the issues so aka for the issue then the parliament will sit on the issues a approve kama in road construction na approve a kama okay this one an ba wanga contractor ko da wanga amma komi na fa. fara from the assembly before you came on, so even the fund mana sa hannun municipal assembly hatta kudin da za a yi wannan ayyukan duka ana sa assemblyman ba ba MC MC assemblyman vote but the MC is the head of the assembly okay. yes wato su assembly ma muna kiransu an sun ce masu wakiltar unguwanni shugaban unguwa da sauransu su za su kai karan mu wurin shugaban gundumomin wannan yankin sannan su kuma su kai karan zuwa wurin gwamnati ko kuma gidan majalisa ko ba haka ba sannan daga wurin ya shiga fadar eh, gwamnatin da kansa yadda za a magance mu na so malama samira jami'ar ncce national commission for civic education in gode kwarai da gaske da wannan bayanin yanzu kuma sai bangaren nishadi mu saurari wakan arabi zaboy Daban kike. so zo ni sarki ke ce rawani rabuwa ni da ke ke harabada eh, eh don daban kwalliya shiga ta daban kyakkyawa ya ta daban ba kamar ki har abada haya ayayaya eh ifa na yau sa'a samu ya mai mun saurari wakan kai sai za mu shiga madafa ko yau wani kwalamar za a dafa mana. Ok, ina tare da Hajiya Hannatu Mahmud. So, yau mun kawo ta cikin shirin nan na kwalam. Hajiya Hannatu, wani abinci za ki ma masu sauraron mu yau? To, yau dai miyan ayoyo da tuwo. Amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew bai ayoyo bukare bu ba irin ayoyin da aka saba ji ba ne to to ina sauraron ki one day it's healthier version ne because oil is there ba sa mai isa ka samu kifin ka kamar tilapia haka in ka samu tilapia kifi tilapia kawai za a iya yi da shi use kuma salmon kowane irin kifi ba majority salmon ko eh, salmon shi no ne isa a cikin biyun ka yanyanka kai wanke ciki ka gyara kun ana so kifin ka ya kyau ka wanke da lemun yami ko vinegar ka sa lemun ka wanke yana ci da karnin duka da wadansu jini da ya saura jikin kifi ka samu ginger onion garlic blend ka marinate ka ajiye ta ajiye ka samu ka kawo kifin ka ka wanke da lemun lemon yami ka shashare da tishu ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka blend ka juye kan kifi ka sa mai magi da gishiri sheka mix sheka ajiye. Wato ka caccakuɗa eh, kifin da eh, wannan kayan eh, citta da galikin da ka abin nan ka caccakuɗa kifin sai ka ajiye gefe. Saboda ya shiga cikin kifin she ka doki ka kana da kifi bushashe da ake ce herin ka cire herin ka ka gyara ka sa cikin silba ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan gade ba son shi da nama so da yawa kana da kaguwa ka wanke kaguwanka ka wanke snails ka ka wanke shi da kyau ka zuba ka yanyanka albasa kanana ka zuba mai gishiri dai dan ka dan in ya ko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko tafasa kan wuta shi ka juye tankwanka da albasa ya doko tafasa She kifinka ka ajiye wancan gefe shi wanda ka hada da su citta da wani shi ka juye ciki amma kaka yi saurin motawa kar kifin ya faffashe ciki in ka duba ka sa mai ka kara mai magi she magi ka zama biyu ka girgiza kaka cakuda kifi bayan haka in kifin ya nuna da komi she ka kashe she ka kawo ayoyinka ka gyara ka wanke ka yanyanka ayoyin ka doki sabon tukunya ka zuba wuta ka zuba ruwan ka daidan ka dan kar ayoyin yayi ruwa mind you muna da steam kifi da muka steam saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa daidan ka okay saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka girka aka ajiye gefen nan shi ayoyin a sa mai ruwa saboda mu same shi da yauki muka sa ganye mu she mu sa kanwa kanwa dai bar ganye ya yauki ya saurin nuna mu duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganyen ya yi taushi kuma ruwan ya yi yauki muka kai nan ga ganyen kin ya ki raba shi biyu ki blend rabi ka dan ba ki blend ya yi shi irin shi in za a blend ana dannawa daya daya shi kenan amma kin raba shi biyu sa kin same shi ga ganyen kuma kin samu she ki gama biyun duka ki juye cikin wannan protein ki da kika steam su kifi da su karkatun nan duka da kika kin kare shi ki girka tuwon a shi in ka juye ayoyin cikin wannan kifin minti nawa zai yi kan wuta oh mu doke shi wani 2 minutes ya saboda kifin ki da karkate da komi ya tun nuna kuma ayoyin ki ya nuna man mota flavors ya build up shi na. it is a healthier version of ayoyo abinci ne da zaki ki ci kowane lokaci ki ci da banku ne da tuwo ne da da kunu gari ma kika yi ba kiyan ki ci ki doki mun kare da miyan kina kika ajiye da mu yi tuwo normally tuwon gari tuwon gari i have a different version of tukashi mm-hmm. da yake bar ki save time kuma ba yanzu da ki kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika girka ruwan ki cikin tukunya ya doko tafasa kin tun dama ki masaranki ki sa ki talgi mm-hmm. kan talgin yayi kauri kai yayi ruwa ya dai yi yanda ya kamata sheki doki a nan ga muna sa kwankwante garin rogo saboda yana bar tuwo ya yi laushi ya yi danko isa bayan talginki ya doko ta fasa ki dibi garin masaranki ki mhm. dibi kwankwante ki zuba ruwa mhm. ki dama yanda da ki yi talgi she talgin ki ga wato bayan kin yi talgi yana kan wuta mhm. she ki dama garin kwankwante da garin cikin kuma ruwa cikin ruwa kai yayi ruwa kwarai sai ki doko abu ki dibi salgi kadan ki aji ki doko muciyanki ki doko wanda shi gari da kwankwancin da kika dama daga bayan sai ki juye ciki ki juye cikin talgi ki mota ki mota tuwon ki ya ina so fahimci wani abu wannan tuwon wato idan ka yi ka ruwa sai ka dama gari ka talgi kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ka kuma ka dama gari idan baka son kwankwanti kai ka dama gari idan kuma kana son kwankwanti sai ka gama da gari da kwankwanti kuma dama idan zaka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgin sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana musawa idan ka musa ka kare sai ka dauko rabin talgin ka kara ka musa tuwo kenan mu ce da ki ci tuwon ga da rana ya kamata ki bayyana taushi Mhm. kisan garin masara yana da yana ajiye kafin gida ya yi karfi isa in dai kika sa kika tuka ki bai dai ya yi taushi yadda ya kai kike son shi tuwonki ki ya nuna ba fasa gari ba share stove mhm. shi ke nan rayuwa ya zo a sauki sheka koyi kai kuma kayi ya kayi ta masu baki ɗaya kuma a nan za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci a madadin hawawu abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fi wannan nan dudu da ta haɗa mana shirin a washe da muka sallama daga nan washington dc sai an ji mu.